أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تقول لتها مختصر خليل منا شاهينا أربعين دا أكو إن بيكي سوا فصلون فصلي كي غا ya zo ki muna ya rarraba muna abubuwa istiqbalu aynil ka'abati ne wannan fasali yana magana akan fuskanta alƙibla wurin sallah musamman alƙibla na ne ke ka'aba istiqbalu aynil ka'abati fuskanta ainihin ita ka'aba zatinta ma'al'amri tare da aminci liman bi makkata kuma wanda ya kasance makka yake shara'ina wato yan an ce liman bi makkata ga wanda yake yana sallah wato a garin makka ko kuma wanda yake yana sallah nan dafilul haram eh, ko dafilul haram cikin masallaci to ainihin ita ka'aba mutum ya tabbatar da ya yi ta ya wuskance ta shar ina yi eh. dole na muna tare to in ya zama da waje yake to abinda an ka azamai istiqbalul masjid shi masallacin da ya zagaye ka'aba to in ya zan ba ne yake ba wajenta na yake cikin garin makka ko cikin hurumi ko nan cikin ƙasa saudiya to abinda an ka aga mai istiqbalu ke yau tantance hurumi domin an ce ita ka'aba wannan ɗakin da duniya faɗi gari don aka ganin yanzu ga kana in za ka sallah sai ka dubina in ka tsara ga wanda sai kuma nan zai dubi tsakanin ka shi akwai tazara in an ce daki guda da aka dubi ka san wancan da dubi shi bai daidai da shi amma an yarda to shine wa ma'al amni istiqbalu ainil ka'bah in ana tare da aminci babu yaki babu yaki to sharafi na fuskantar ayin ka'aba amma liman kana dakhilul masjid man kana kharij fastaqbal al-masjid man kana fi badr al-ahli al-haram fastaqbal al-haram fa in shaqqa a'udhu billahi in abin yanzu ya buwaye fa wa fi istihadi a cikin istihadi ga dubinsa shi ƙoƙari ya zan ya bibi ainihinta to nazarun malamai sun kai sun ka akwai taraddudi da adamin nasil mutakallimin don haka mista an ka ce akwai tare taraddudi domin addinin musulunci addini ya mai sauki ba mu shaka cikin wa illa in ko mutum ba maka yake ba hukuma bai cikin hukuncin wanda ya rufu ga makka wal azhar abin da aka kauli zahiri gun malam dan wuce daga sabanin malamai jihataha ya dubi jihar jihar Ka'aba bisa ga a'a ijtihadan bisa ga ijtihadi na cikin to koyi ne wato kaga a ce kenan zai dubi jihar ta bisa ijtihad maluma sun ce in ba mutum ne yake cikin masallaci ba to masallatai hudu na an ka tabbatar da cewa mutum ya sallah da mihrabin ko ya sallah cikin su lalle ya daidai da Ka'aba masallatai hudu masallatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabata shi da wahayi an ka gina wannan mihrabi in kai sallah mihrabin turo masallacin manzo Allah karanci da Allah ta yi daidai da ka ba ka fara shi an ɗai na biyu masallacin sayyid na umar wanda ya gina a masar ina na ake zaman umar shi ko sahabi tamanin sun ka tabbatar da ya daidai da ka'aba sannan na uku masallacin bani umayya shi ko shame na hudu jami'ar ƙayarwana masallacin ƙayarwana shi ma da ijma'in sahabbai gari mai sala an gina wannan masallaci to malamai sun ce in ban da shi masallacin manzon Allah da wancan masallaci na kudus wanda ke an uku din Aramai to banda su waɗanda masallaci su adda ittifaqi daidai suke da aljanna eh a kubai shi madina madina yake yana cikin hukuncin masallacin manzon Allah shi gurana muna tare to ina an ce ku fuskanta ainihin ka'aba wajibi na ko an ka ce wa'in labar azaru jihati ha ita hadar ina misali ta an nukila أعوذ بالله كما لو كنت أنك ترى كعبة أنك روشك أنك باب علامة أول لك زمن الناس هي دي سويتي استفى جرد دي سويتي ما أبوشي في المشي فسكا أنت زي زو زي روشي أما حلاب وبدلت صلى تاباتي in khalafaha ko in ya saba mata ma'ana ya yi sallah amma ya saba ga wasantar ka'aba da gangan to sallah ta bace an ka ce to in ya zo ya saba mata amma kuma sai ya daidai an ka ce to ka bace da sadafa ko da ya ya ya ya ya ya to sannan kuma ya wajaba ko kuma sharaɗina wa saubu safari ƙasirin da jihar da matahi ta tahiyar ƙasau ya duba shi ma amma da rakibin ko? da raki da raki da raki da raki da batin ko? ba nuna gaba da raki da batin fakat to sau kafar kasar jihar tahiyyar mai kasar jama'a dabba ai amma ban da jini wa ɗan jama'a mahamalin ko yana cikin darbuka Ba badalun na nafal zan musanya daga ta'aba a masu siya to ita nafilat na bi ko wa in wutiya ba tsari gare shi ba ko da wuce na babu komai wa in sahwala al-ibtida wa laha ko da kuwa ya saukaka a fara dubin alƙibla kamin ya san ana tafi dabba an karkace mata to duk jirgin haddai hukun da an yi wani babu komai ta yi la safinatin amma ban da fa yaduru ma'aha in amkana yana sallah in jirgi ya karkace daga alƙibla to shi shi wani ya juyo inda alƙibla ta amma ya amsana in bai amsani kuma wannan shi ke wahal in au ma'a to wai abin tambaya nan shi inda zai wani abu in ya zan yana ima'i ne au mutlaqan ko ko ana ima'i ko ba ai to wila ne yan kai magana ba ko guda ba hado in ima'i ne babu koyi ba sai ya karkata tare da ba wasu kuma cewa ko ima'i ne sai ya karkata duk ta karkata wala yuqallidu mujtahidun ghayrahu wanda an mujtahid yana iya gane gabas da adilla ta karmamu to ba a yadda ya rataya ga wani ba mujtahidi bai rataya ga wani ne sai da shi ta hadin nashi domin ya samu Abin da zai zama dalili gare shi na wannan aiki wala mihraba ko bai rasiya ga wani mihrabi na wani masallaci mutai illa ne misri sai babban birni na domin shi bai rohinta ga masana masu ya kamata eh. to shi ne shi mutai din nan wa in a'ama ah. ko da ko makaho na wata ala anil adillati ya yi tambaya daga adilla wadda yake hussanta da ita bisa wadda yake aiki da ta kan hussanta da jumla shi makaho in ba mu shaidu ba waƙalla da gairuhu mukallafan arifan to wanda awaninsa wato kenan wanda awanin arifi shine jahili ko ba haka ba to yara ta ga mukallafan baligi arufan masani aw mai raban ko dogar ga mihrabi ko su zaman liman fa in lam yaji in bai samu ba mun ba da ajiye wannan magana aw ta khayyara mujtahidin ko ko mujtahidi ya demuwa to ta khayyara sai zaɓi jiha ta na ya rasa gane inda gaba take inda alƙibla take yema ta kan mai to ta khayyara sai zaɓi gada zai sallah wannan kauli wasu yi gamsuwa da shi da zaɓi gada shi sallah kawai shi nutsu ya yi walau sallah arba'a da ya yi sallah hudu akan kusurwoyi hudu lahasuna da ya yi kyau waktira kuma shi ma lallahimiyar zaɓa Eh. wai shi sallah hudu bisa ga jiha hudu shi ne wakasira maimakon ya ce huwal muktawu hmm. wa'in ta bayyana mun gane karatun wa'in ta bayyana haɗa'un bi salatin amma in kuskure ya bayyana ana cikin sallah ya bayyana a shi an yi kuskure ba a hukunci alƙibla ba fada'a gairu ama. wanda ba makaho ba yanki wa mun ya yasiran fada'a gairu mun ya yasiran wanda bai karkata kaɗan ba ya yanki wanda ya karkata yan kaɗan shi shi juya kwabo wasu ya ta ƙabila ne ha da shi a amma da shi mun kalifa siran ya zo su gabas wa ba'daha in ko bayan an gama sallah na a adatul da waqtil muqtar ya mun san akwai sauran lokaci da muka tsari to abin tambaya halin widin nasi shin wanda ya mance shi shi na masuwa abadan ko ko bai masuwa salamu shan kusa ba wajazat sunnatun fiha ya halatta sallar suna cikin ka'aba wafil hijiri ya halatta sallar suna cikin hijiri ismaila ina za a rubi ya ce la'ayi jihadi duk inda ka duba ɗakin ba shi aka dubi ba to ciki kan yi la farudun amma ban ce ma farilla ba a yi cikin ka'aba ba a yi cikin hijiri wa yu'adu fil waqti amma suna akwai sauran lokaci ya an kai ciki wa uwila bin nisyani amma an fasali mu da wana da cewa wanda ya salla ciki an kace shi isuwa shi mai suwa to da mantuwa amma wanda ya da gangan ko wanda a jahili yayi to shi kan a ada abadan na kuna tare wa bil idlaqi kuma an koma fassara mudawwana mutlakan dai da amidi da jahili su mai ya kusa lokaci kamar nasi ya fasara dai wa badala fardun ala zahari ala zahari ha in mutu saman ka'aba ya sallafa dilla ta baci ba a karba karatibin kamar sallan mahayin dabba in ya zan farilla ta yi muna tare? illa da iltihami sai in ya fiya makara babu wurin hita a ta yi sallah au haufin min ka ko ko jin tsoron kamar masu daji in yi jiɗe daga dabba ya ce sallan nan to sai dai wani mutum ba shi ba in sallah bisa ga in sallah bisa ga dabba da tayi muna tare to wa in li gairiha ko da ko ya sallah bisa san alqibla ba wa yan amina amma yana cikin sallah sai ya amintu a azar qa'im mai tsorocin ya mai suwa matsorocin ta ya mayar biyu wakatin ko amma akwai sauran lokaci wa illa lakal qadi in kaji kuma an ce ya mai da sallah sai inda inda an an ce bai mai da sallah ba sai inda ya sallar sallar ta walilla bisa ga dabba saboda tabo tabo la yudiqu nuzula bi tabo na wanda ya ana bisa ga dabba ana tiya dan nan ana kai mai yama dabba na ita cikin ta ba ita ba ta nutse ba amma da mutum ya sauka da tafan nan sun ga waya ya fi ayi shi sallar su ga dabba domin la iko na zuwa ba da ikon sauka gare shi to wani in yayi ta babu komi au limaradin ko kuma ya zama wato sallar sai dai akan dabba saboda rashin lahiya na yana da ikon sauka ta da shi lanin zuwa kasa amma in yi gida wa yu addiha alaiha kal sai ya bashi ta bisa ga dabba kamar yadda yake bashi ta kan kasa ko kasa ya sauka ba uban banji gore ta ga dabba ku? ko falaha ba ku nufi ba shi ta jimla ga tada wa biha karahatul akhiri ya zo cikin mu da wani karhancin wanka magana ta karshe kamar Allah ya kamar Allah fasulun